na samu cin zaɓe eh, primary election ina duk da dai ba na nan wancan dalilin wancan iftila'i da ya same ni na sace ni da aka yi amma cikin hukuncin allah allah ya sa na ci zaben duk da haka to ba abin mamaki ba ne gaskiya uh, saboda uh, muna tare da mutane mutane 'yan amana akwai sunaye da yawa da zan iya kira daga nan amma ah, abu ne wanda wanda aka sani cewa mutane ne in sun yadda za su yi abu sun yadda sun tsaya kuma mun yadda mun tsaya za mu yi wannan abu tsakani da allah don taimakon al'umma shine al'umma suka tsaya akan haka kuma ah, da sa ran cewa in Allah ya fito da ni lafiya za mu ci gaba daga inda muka tsaya sunana honorable sadiq ango abdullahi dan takarar majalisar tarayya ta sabon gari federal constituency kamar yadda aka sani a kowane zaben fidda gwani in za a yi ana haduwa da delegate uh, eh, esco a yi mitin nan mitin can uh, duk saboda cimma uh, buri to ni duk bana na aka yi nan, amma da yake muna da network uh, na mutanenmu wanda suke aiki uh, ba dare ba rana uh, saboda cimma burinmu na taimaka ma al'umma uh, sun yi abin da ya kamata da bana nan uh, ba abin da na yi tunanin zan fito in gani ba ne amma kuma da na fito na gani ban yi mamaki ba saboda na san ko ne ne su wa'in mutane da suka yi wannan aikin kuma da wannan daman nake ƙara musu godiya na tsayawa da suka yi akan abubuwa da muka sa a gaba na ƙoƙarin kawo ma al'umma canji da suke buƙata. ba gaskiya ba ne in aka ce saboda mahaifina ne amma kuma uh, taimakawa da wasu nasarori da na samu Ah, ba za a iya guje ma haka ba saboda mahaifina matukar taimako ina samu a wurin mahaifina na wasu wasu abubuwa suna zuwa mun da sauki saboda mahaifina ah, cikin abubuwan da muke son mu wayar ma da kan matasanmu constituency ɗina da kuma Najeriya baki ɗaya shine wannan hidima dama abin aka sani ta matasa ne. Matasan su yi ƙoƙari su zo su shiga saboda matashi ne zai iya sanin menene zai fi iya sanin menene matsalar matashi. Matashi ne zai iya taimako ba tare da tunanin menene eh, eh, abin da zai zamanto nashi a cikin wannan taimakon ba. Matashi ne kuma zai iya taimakon al'umma ba tare da ya gaji ba wannan kaɗan daga cikin abubuwan da muke so mu canza kenan a ah, ah, majalisar tarayya ah, sabon gari federal constituency insha Allah.